Yau Alhamis ne aka tsara mukaddashin shugaban Najeriya Farfesa Mi Oshin Bajo zai kai ziyarar aiki a Maiduguri to sai dai kuma biyo bayan harin da mayakan Boko Haram suka kai birnin a daren jiya ko mataimakin shugaban zai kai wannan ziyara kamar yadda aka tsara tambayar kenan da naiwa mataimaki na musamman a ofishin mataimakin shugaban kasar Alhaji Hafizu Ibrahim ka san aka ce a ya faru tunda har yanzu ake yanzu ake samun labarin abubuwan da suka faru dole sai jami'an tsaro sun yi nazari da ita kanta gwamnatin jihar Borno wata ita ce mai masaukin baƙi da za ta sauke shi so na tabbatar in aka gama nazari za a fitar da sanarwa ta musamman dangane da abin da ya shafi wannan so ku saurara za ku ji sanarwa dangane da yanda ziyarar tasu za ta kasance sojan Najeriya ta nemi jama'a su kwantar da hankali kakakinta brigadier general Sani Usman Kuka Sheka ya yi ƙarin bayani eh, ba cikin Maiduguri ba ne can ne wani ƙauye jiddare polo ko da yake mutane za su inga kusanta shi da Maiduguri hakikanin gaskiya wasu da ake zargin cewa 'yan ta'adda na Boko Haram su su ne suka babbai ya fada musu suka nemi yi farmaki a wannan kauyen kuma sojojinmu suka yi buɗe baki da su. To ko zaka gaya mana adadin hasarar rayuka da aka yi? Da bangaren mu ko kwarza ne kuma yan Boko Haram za mu iya baka adadi tun da nace ma mun yi buɗe baki da su tabbaci hakikan babu wani kin su da kai Kamar mutum nawa misali? Hassan ba zan iya gaya ma ba saboda dare akwai abubuwa da dama ma da muka samu tabbaci hakikan ko me muke ciki za mu shaida ma amma abin farin ciki shi ne. waɗannan mutane da suka zo su kai wannan farmaki dukkan su an yi maganin su dukkan su sun riga sun sheka. Masanin tsaro Aliko Irashid Harun ya yi tsokaci. Kuma idan ka duba al'amuran da suke faruwa yanzu ai an ce an ci karfin Boko Haram amma kuma yanzu al'amuran da yake faruwa ai su wa'annan akwai recruiting din da su ɗan Boko Haram suke a cikin mutane saboda me saboda suna da very strong local support kuma suna da sympathizer saboda haka wasu suna ci ne game da wannan al'amuran da yake faruwa na 'yan Boko Haram din nan na yanzu. Idan ka ce wasu suna ma ƙara wa 'yan Boko Haram kamar su wake nan kake nufi yallaɓai. Wato akwai abin da ake kira strong a eh, very strong local support kuma akwai sympathizers. In ka duba a ko wanda da suke ci da wannan Boko Haram din. Kamar su wake nan kamar su misali. Eh. A to in ka duba a yanzu kamar 'yan siyasa kamar sojojin mu na Najeriya ma ai suna ci da wannan abubuwan. Wannan kamar zargi ne ranka da kai ba tsohon jami'in soja ne kai ma. Eh to ba zargi bane amma al'amuran da yake faruwa kenan ai duk wani abu idan akwai kashin gaskiya dole ne a fito a faɗa. Ai ba so ɗaya ba so ba akwai kayayyakin da ake ɗauka a cikin ma IDP wasu suna ci da wannan al'amuran da yake faruwa na IDP din. Kuma ne duba yanzu. Yalla bai menene alakan wannan da kuma harin da aka yi a Maiduguri? Ta in ka duba yanzu a duk wani abin da yake faruwa yanzu akan corruption ne. Idan fa ba an tashi akan an cimma wannan al'amura na corruption din ba. Wallahi tallahi al'amuran Boko Haram ba a ci karfin al'amuran Boko Haram yanzu a kasan nan ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.